amma ka saba wa Allah madaukin sarki sannan kuma ya baka wilaya da karfi ake yi babu yake wani babi as-safaru qit'atun min al-azab yake tafiya yana cikin tafiya yanki ne na azaba saboda wa wahalhalun da mutum zai sha game da tafiya dai duk sa'an da ka tashi tafiya har ka je ka dawo ba za ka samu rayuwa yadda ka saba a gida ba قال حدثنا عبد تو ina ma'anan faɗar haka abinda ake nufi da haka shine duk da tafiya ta kama kaje bukata kana biya maza maza ka dawo su iyalanka abinda ake so kenan kai ka je kana shan wahala kuma nan sabarta da zulmi da tunane da ka aika idan aka aka ce bukatar kana biya maza maza dawo su iyalanka قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نعمته فليعجل إلى أهله تربية من ذن الله صلى الله عليه وسلم لفدادة كاوة an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-safaru tafiya tafiya yanki ne cikin azaba saboda mai, sai manzo Allah ya yamna'u ahadakum ta'amahu mutum tafiya za ta hana ka samun irin abincin da ka saba kana cikin gida ko ka ciyar da kake so komai a gurguje komai a tsaye wa sharabahu da abincinsa wa naumahu ba za ka samu isasshen bacci kamar yadda ka saba ba sai yasa manzon Allah ce saboda haka fa idza qada na'matahu in bukatar ka ta biya ka gama bukatar ka fal yu'addi ila ahlihi ka gaggauta maza maza ka koma wurin iyalanka kada ka tsaya ka bata lokaci to bukata ta biya da kuma zaka saurayi babul musafir idza jadda bihi sayru yu'ajjilu ila ahlihi yake babin da ke bayanin matafiyi in tafiya sai tafiya sai tsanani yake gaggauta ya koma wurin iyalansa to zai kawo mana kisan Abdullahi dan Umar da yake sai yana tafiya yayi na yayi ana tafiya sai tafiya ai nesa sai labari ya iso masa cewa matarsa ba ta da lafiya kuma matsala ta kai inda take قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما an karbo daga zaidu dan aslam daga mahaifinsa yace na kasance tare da abdullahi dan umar muna tafiya a hanyar makka fa balagahu an safiya sai labari ya iso masa cewa safiya binti abi ubay safiya yar abi ubay tana cikin tsananin rashin lafiya matarsa kenan fa asra as sai aka gaggauta tafiya lokacin sallar magriba yayi ba a tsaya an yi ba hatta idza kana bada ghurubi shabab sai da lokacin isha ya shiga nazala sai ya sauka فصلى المغرب والعشاء سي جمع جمع تأخير كنا كو يصلى كما غربا يصلى العشاء جمع بينهما يا جمع سكانين دا أشياء دا جمع با ذا أيا دا زنغو وجودي لو كتم مغربا ذا أشياء أي صلى مغربا أنا كفيا كما هنكلي نا جدا هنكلي با شكو كي بشا كما تازو ذا أشياء أي صلى العشاء ذا أفاك منتي كوكو مشاهدر الأقل كو أشيرين كو تشيني سيدا هذا دا مغربا تكي أكي تفيا تفيا كينا تفيا تاي تفيا سيدا إشاء تفيا سيدا haka maimakon a yada zango so biyu sai aka tsaya aka sauka so daya aka yi sallar magariba da isha jam'i kina jam'u ta ake ko kuma qala sa'annan sai yake wannan jam'i matsalar sallar jam'i akwai jam'u taqdimin akwai jam'u ta'khiri to jam'u ta'khirin nan sai wani malaman fiqh suka ce ai wannan ba jam'i bane jam'i ne suri wai jam'i ne tura ce ta jam'i amma ba jam'i bane me ya faru yana ce ai wannan karshen wannan lokaci Shi ne farkon wancan lokaci sai sa kowace ayi ta cikin lokacin ta to me zafi aka ce an baka izini kai zan ita tilimin ko zan ita asiri bayan ya haka sa'an nan sai ce inni ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yace lallai ni na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza jadda bihi sayru in tafiya kai tafiya akhara al-maghriba wa jama'a bainahuma sai ke ta magruba yayi jam'i tsakanin jam'u ta'khiri kenan ko jam'u taqdimi ko jam'i suri za ka je kana karatu in ka je kana karatu malaman fiki ana munakasha wannan ce to ai dan wa'ansu ba za su ba da izini ba wa'ansu kaza kaza kaza duk abin da baka ba da izini ba ko ya saba wa ka'idan in nasu ya zo hadisi in ma ka ce ne in ba zai yi kai ce da'ifi ba sai kai ta'awili to ta'awili sai sai ka ce ai wannan ana ce da shi jam'u suri ai jam'i ne a cikin suran jam'i amma ba jam'i bane me ya faru suka ce ai ƙarshen lokacin magariba ne aka sallaci magariba ana sallamewa magariba ya fi cije lokacin magariba ya cije sai wani lokaci sai aka tashi aka yi sallar isha ko ba ne. babu abin da ba a bincika ba cikin shari'ar musulmi in ka je ka kalli wa wayan abubuwan da suke bincikawa suka ce lallai ba su da dama sun samu isasshen lokaci kuma ne albarka قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبواب المحصر وجزاء السيد إيه بابك المحصر المحصر شيني wanda ya tashi da niyyar zuwa yin haji ko umra sai aka hana shiga makka ko kama kariya ne shugaba ya hana ko yaki ake aka hana ko rashin lafiya ne ta iya hana ki. ko ana tafiya an kai hanya sai fasfon sai fasfon sai bace ya kasa ta bace ba gudiri ba shi da yadda zai kuma a ci gaba a tafiya ya zama mafsari ke ko. da kuma tsayar tafiya ta tsaya a nan ke to lokacin da mutum zai dau harama in yake labbaika allahumma labbaika hajjan aw umratan wa mahalli haythu habasta in yayi wannan sharadi to dama shi kenan sai ka warwa ba ka da wani ba ka da wata doka a ka da za ta ce kai za ta kaza amma in ka zo ne da niyyar yin hajji ko umra kawai sai da aka kai sai aka ce yau ba za ka shiga makka ba me yasa a ce ba yadda za a yi ko rashin lafiya ko annoba ko karfi ko karfi da yaji ko menene ko ta yaki aka yi na tashin hankali alhasiri dai an hana ka shiga makka to yaya za ka yi wace doka ke aiki a kanka a wannan lokacin Waje jaza'i da kuma sakamako ma'ana an hana mutum in ya dau harama ya je ya yi farauta a cikin makka waɗansu abubuwan da aka hana a kai duk sa'an mutum ya yi taurin kunni ya yi wannan abin wace doka za ta yi aiki a kasa menene abin da zai yi ya kankare wannan kuskure da ya kule shi to shine babukan da za mu karanta a cikin wannan babu wa qawlihi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki fa in ufsirtum in aka hana ku shiga makka me za ku yi fa alhaji to doka ta kama ku cewa abin da ya sauka na daga hadaya rakumi ne saniya ne tinkiya ne duk abin da Allah ya hore ولا تحلقوا hatta حتى يبلغ الهدي محله wannan ma'tufi ne akan ayar farko wa atimul hajj wal umrata lillah ko ba ma'afufi ne akan fa in hufirtum ko ina ga wani aka yi isri da aka halatta aka hana su manzo Allah shi yayi aka yi an soke a ba anan ko manzo Allah yayi yayi aske su sai aka koma Madina aka yi hakuri haka mun gane ko misali za ka fassara aya wala tahliku ru'usakum hade da wannan aya take fa in hufirtum kamar yadda wa'in su malamai suka faɗa za ka ga abin ba zai tafi daidai ba sai aka ce ma'afufi ne ala wa atimmul hajj wal umrata lillahi mun gane ko wala wala tahliqu ru'usakum kada ku aske kawo ku hatta ya bulugal hadi mahillahu har sai hadayar da kuka koro daga wajen harami ya kai inda za a soke wannan hadayar ko ko inda za a yanka to malamai suka tattauna dangane da hasir menene hasir wayan suka ce ba inda zai ɗauki hukuncin hasar sai dai in aduwu ne makiya suka hana don kayan rashin lafiya suka ce ka zauna haka samu lafiya mana Idan wani abu don sabani ne na malamai wasu malamai su ce duk abin da ya hana ka shiga makka makiyaki aka yi mulkin kama kariya aka hana ka rashin lafiya ne dukiyarka wani abu ne kayanka ne suka bata ba kada da hanyar ka tafi ka je suka ce duk suna daukan hukuncin al ihsan an hana mutum shiga kenan saboda uzuri su sa'annan suka ce menene hukunci yaya za a yi duk suka bayyana a hankali wanda ke da sharhi sai zai karanta a natse sai ga menene malamai su faɗa a ciki وقال عطاء عطاء ابن ابي عطاء ابن ابي al ابي رباح الخراساني يقول الاحصار من كل شيء بحسبه يقول abinda ake ce ma al-ihsar shine duk abinda a wata riwaya ba bi hasabihi bane min kulli shay'in yahdithu daga duk abinda ya hana ka shiga makka ya zama kufa ma'ana mazhabin afa makiya ne suka hana ka ya shi ake yi rashin lafiya ne dukiyar ka ta karza ko menene tun da wannan larura ya faru kana da hukuncin kufa ya fara da abin nan mazhabin ya fi sauki ke babu yace wani babi قال أبو عبد الله abu abdullahi imam al-bukhari yace hasuran yana fassara al-ihsar din nan sai ya kawai yace bi haya umma sabon bi haya kaza kaza wa hasuran waladiyya min as-salihin al-hasur abinda ake ce ma hasur la ya'ti an-nisaa wanda baya zakkewa mata mana baya saduwa da mata shine malamai suka ce me yiwuwa ranar lahira kowa zai hadu da Allah madaukakin sarki yana da laifi amma sai ya aya Allah madaukakin sarki ya yabe shi ya karkace shi yake wa sayyidan wa hasuran ba haka Allah yake ba kuma yake daga sa'id dan musayyib yace sami'tu abdullahi bin amr bin al-as qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yalqa allah illa za dhanbi yace duk wanda zai hadu da Allah za ka hadu da shi za ka same shi yana da wani laifi ko kaka ko yaya wannan laifi yake illa yahya ibn zakariya sai dai sayyiduna yahya ibn zakariya da Allah ya mafi sayyidina zakariya bishara qala sai fa inna allaha yaqulu saboda Allah madaukakin sarki ce wa sayyidan menene sayyid Allah ya karɓo ce wa sayyidan wa hatura wani suka ce ba shi da mutane ne wani suka ce kaza kaza kaza wani suka ce ba shi da mazakuta karshe ne aka ce ai sai ka ya haihu ya abin da ake nufi da sai hasuran ba shi ba shi da sha'aninsa a kan mata bai damu da su ba ba ya fasikanci babu wani babu idza uhsira al-mu'tamiru in aka hana wanda ya ɗauko haraman umra shiga makka mai zai yi قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج الى مكه مؤتمرا في الفتنه قال إن صببت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الهديبية أن كربو عبد الله بن عمر الله يكرمه masa shine ya fita zuwa makka yayi lokacin ya dau haraman umra a cikin fitilati abdullahi bin zubair abin da ya faru tsakanin a bani umayya al'umawiyuna da zubari da daulatu bani zubair a masta al'umawiyuna su sune suka gaba daular su a sha karkashin yazid ibn muawiya fitilu ne suka faru Allah ya kiyaye ibn al-arabi ba maliki yace wa'ancan mutane ne Allah ya kare hannayenmu daga barin jininsu to mu kiyaye harsunanmu daga barin abin da ya faru tsakanin hikima ce Allah ya saukar tsakanin sahabbai da wannan Abdullahi ibn Zubair shine dan nana Asma'u nana Asma'u yar uwar nana Aisha amma da Hajjaj ibn Yusuf yake yana da fajir al'amarin shi ba shi da dadi ba shi da zaɗin faɗa da suka kafa daula sun zaura zubairiyina a makka su ba su goyi bayan wannan abubuwa kina tarihin musulunci wanda ya karanta duk zai ga abin da yake ciki ba su da gadi ana fada sai dai ana fada ne ta inda za ka fahimci ainihin abin kina ce alabashin ka je ka ji shi wurin waɗanda suke ba kaunan musulunci suke ba ke su lalata abin su karantar da kai to ne suka kawo hari abdullahi ibn zubairu ya gana musu wahala aka tabbatar da daula aka tafi to shine hajjaji ibn yusuf suka tara kungiya aka zo aka yaki aka yake shi hajjaji ya kashe shi ya tsire shi ya sa kai shi kafa an aka zo a gani saboda ja'ir uwarsa asma'u ta zo nana asma'u ta zo akwai kalmomi da suka faɗa ran da duk za zo mu karanta imam sahih bukhari ba za a samu ba za a cika sahih bukhari ba sai kaga kitabu sunna kitabu tauhid fadail sahaba duk abin da baka taba tsammani ma a cikin musulunci za ga ya kawo ga abin da manzo Allah ya faɗa shi yasa wannan abu guje shi ne ake ce ma shi ne suke faɗa cikin waɗannan hadisai sai amul fitna shekaran da fitina ta faru a cikin makka ita ya kashe abdullahi bin zubair a lokacin shi ne gwamna a makka shi kuma hajjaj ne gwamna a karkashin ba ne shugaban kasa duka ba shi ma wani gwamna mun gane ko to amma saboda fitina kiyayya sai da zai kashe shi aka yi yaki aka kashe shi wai ya isa bai bai ba bai huce ba da ya kashe shi ya tsire ke su ya kai kasa aka rataya wa uwa uwa ta zo ta gani ta mutu da bakin shi tarihin musulunci ka karanta za ka gama amma kai iri iri fitilu ne suka faru yasa duk da sa'an mutane ke so su jangwar fitina kai kana kallon cewa sharri na baya su suna ganin abin isani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la tatamannu liqa al-adu ba wai kada ku yi fitina ma tsakanin ku ba a'a kafirai ma makiyan kuma kada ku yi kaunan yaki kai haka manzo Allah ce la tatamannu liqa al-adu fa idza laqitumuhum fasbutu kada ku yi kaunar cewa an yayi shine ayar Allah madaukakin yake alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salat mutane da suke ji majiya karfi yanzu za a yi yaki yanzu za a yi jihadi ko sai mun mutu fi sabilillahi ko sai ba su san mutuwa ba ba san ba gaban tana ba wallahi tallahi sai aka ce kuffu aydiyakum wa aqimus salat kala ma kutiba alaihimul qital sai bai kasance eh me yake cikin aya? falamma kutiba alaihimul qitalu sai suka gudu sai suka gudu a wani ya taba zama shugaban NSS a nan makaranta yana ji da kai ne wane ne kowa ba zai masa ba na ce a kira shi a office aka kira shi ce kai za ka zama shedan ne kowa ba ka babba shedan ne ba ya jin nasiha al'amura ba a tafiya da su haka nan a hankali ake tafiya da al'amura wa'annan fitina da ake ba ga fitina ne, wallahi tallahi fitina da kai wani su yi ba imanin bai kai inda za a hadu da tashin hankali fitina ba larama da suka jangulo mukan fitina shekaru hamsin kenan ko arba'in ko karshe ne suke yi yanzu eh kullu kenan ko shekaru nawa yake ba da sunan addinin musulunci ke ba da sunan kabilar larabawa suka yi Allah ya sa ibn kalman suka wahala din su duk ta kare yahudu duk larabawa su hadu su tofa yawo sai yahudu duka sun a ciki amma al'amari yake yi saboda ba su da haɗin kai wannan ba ya girma wannan wannan ba ya ganin wannan kowa tattalin arziki ta a addinin musulunci ba shi ba cikin tsarin tattalin arziki da siyasa shine gaban kowa shine abin da ake bautawa kun ga wahalhalun da suka kai abin kunya ko ce masa a a ba haka ake tafiyar da al'amari ba akwai wanda suka suka sai wannan al'amarin su komai za su yi sun nemi shawara komai za su sun ne wani zai zauna wani ya kirki wanda yake ya san mutunci malam gashi nan za a yi mss system za a yi system za su yi menene da menene na na na na na asma'u week su kuma abin akwai abubuwan da ba su da kyau na ce ba dai sun riga sun ebo ta da zafi za su yi ba ya ce eh a ce su yi malam ai abin ba shi da kyau sai a ce mun sai a ce mun yarda da shi ba wanda zai ke mun yadda yanzu wa'annan system musulmai ne tare da su ba san abin da za su yi nan kuskure ne ba in kuka je sai ku karo da su ku yi fada da su waɗancan armayin suna kallon ku suna dariya to wannan fada da kai da su har abada ba za ku taba ce musu kuma ga abin da za a yi siyar da ba yasa nake irtikabu akhafu dararain jahiz nake suna niyyar su ne yanzu za a tattauna a yi ko yace an gama komai da komai ya rana ka ma za a yi nake misali su je su yi malam ai abin ake nake bar a ce ko ne, aka je aka yi nake an gama lafiya yake yi nake to yanzu za ku cire suna musu nasiha kuna bayyana musu ai ai dai kun kare kale ko kun gwada musu nuna musu yayya a'a to yanzu duk nasihan da kuke musu za su amma da lokacin kun zo musu da zafi tun da sun ɗebo su da zafi ba abin da zai hana su sai su ma sanyi sai ai karo tsakanin wadawa to gobe ko ko sai mata kai Allah ɗaya ne sai ta yi tunani dan baka yarda da kai ba ba haka bane to wannan yaro ana wani dan yaro ne haka da wani da ana shi baya yana da zafiyar fa ido baya saurara mu komai wallahi tallahi da aka tashi fitna gudu ya yi bar wani tun daga wannan shekara sai dan kamar da shekara wani suna yawo tun daga wannan shekarar MSS mutuncin su ya zuri yanzu da ce Allahu akbar dan kamar da su ma an kano ne mutahausa ne sai kuma su dauka Allahu akbar gudu yayi suka ɗauki rawani suna yawo da shi kan daga annan suka ce ba za shakka kowa kuma me ya kawo ne al'amura akwai yadda ake warware su ba ko ne kake gani ka kare kai shi da zaman kana so manzo Allah ya kara goma sha uku yayi makka guma kai ɗari uku nawa ke liberace kan Ka'aba yana kallon sai ya yana so ne da lokaci ya kai rana ɗaya zai ce wa kul ja al haqq wa zahaqa al batil inna al batil lokaci yayi ba duk waye isa to amma lokacin ahadul masjid manzo Allah ya isa ta yake ɗaya akan ka abu kuke nan da'awa sai ku komai kana yi ne da ƙwarewa komai kana yi ne da tunani komai ake irtikabu a haku zararai ne duk sa'an da turuta guda biyu suka zo lallai sai su ya faru to sai kai hakuri mai tsananin da ai wanda yake cuta mafi kankanta sai ai to shine hikima a cikin da'awa ba a dauko abu da zafi da maimakon ka gyara sai kai barna tun da da'awa din nan ba kai farkon wanda ya kawo zuwa, manzon Allah ya kawo annaba da manzon na dukkan manzon Allah tafi ya bar duniya babu wani abin da ya danganci da'awa sai da ni amma kana da zafi kana da hamaza, kana da kaza eh kana da zafi kana da hamaza, kana wannan addinin musulunci da ne aka yi kafa shi da dattako sai na Abubakar sai Umar su Abbas da tunanin su da kuruciyar su Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas masu jini a jika to amma in aka bar ku dan bana da jini a jika me za ku yi Eh? duk abin da yake kawo mana fitina kenan a cikin rayuwar mu addinin Allah dai kowa ya tabbatar da cewa ba yadda za a yi a wayi gari ba wanda zai kare a ce ba yau ba wanda zai kare addinin Allah ba zai yi lokaci da in waɗanda suka cancanci su yi manya suka tsawata sun toshe bakin yara kada su kawo fitina لأن الأمور إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت haka yake ka'ida a cikin usulu al-umuru idza baqat ittasa'at wa idza ittasa'at baqat ina ma'ana wannan ta'udar wai al'amurra duk sa'an da aka samu yalwa a cikin abu sai zama ya yi duk sa'an da aka samu manya dattawa sarakuna da malamai suna faɗar cewa wannan kasan bai kamata a yi ba bai kamata ba bai dace ba yara majiya karfi an toshe bakin su kenan to ne za ku ku faɗa kuma suna da damar da za su faɗa ittasa'at fa baqat ba haka bane wa idza baqat ittasa'at manya suka yi shiru sarakuna da malamai waɗanda za su tsawata abin da ya sauki suka yi shiru ba za ka ce nan ba ittasa'at kowa na da yanki shi ma ya faɗi wani abu to sanadiyan fitina ya tashi cikin mun fahimta al'umuru idza baqat ittasa'at wa idza ittasa'at baqat duk sa'an matsaloli suka faru manya dattawa sarakuna da manyan malamai su fito su yi magana sai kaga duk wani dan bana ce ba shi da nacewa iyayenka sun fada ne zaka fada kai kuma kafi su ne to su lokacin da za su faɗa za su faɗa abu a cikin hankali kuma darajar su ko kaka sai an yi sassauci alal akalli yara sai su ji sanyin zuciya iyayen mu sun ɗauki nauyin wannan to ne za su fito kuma su yi faɗa to in manya suka yi turu suna kallo addinin ana farna ana kaza kaza kaza wannan matasa inda da ba su da tunani ba su da hankali sai su tashi sai su za su gyara yace an karbo daga Abdullahi da Umar shine ya fita shekarar da aka yi fitina sai yace in subittu anil baiti in aka hana ni shiga makka sanatu kama sanana ma an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai nayi na aikata irin abin da muka aikata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ahalla bi umratin sai ya dauki haraman yin umra من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الهديبية سبو لشيكرا هديبية من زعل دنيا عمرة يكتفي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله قال قال أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر يتي سوء عبد الله بن عمر su ne suka ba da labari cewa sun yi ma mahaifinsu magana ne suka ce kallama abdullahi bin umar radiyallahu anhu yali ya nazala aljaysu ibn zubayr da cikin da ran da rundunan yaki suka tashi daga sham suka je suka sauka makka za su yaki ibn jura'i eh, ibn zubayr sai waɗannan ƴaƴa suka fada ma mahaifinsu abdullahi bin umar ya mai gidan maha ko alhaji ko datti ko baba ko menene mai zai halaka huta bana alabashin baji ka kai ba umra bace ko haji ba gaba da yawa aiko bana akwai fitina sai zai hana ka zauna gida lafiya lafiya فقال كيفك لا ta hujjar تهج العام ce ai babu laifi in ka yi hakuri bana baka je hajji ba kowace shekara tana zuwa bana akwai fitina a cikin makka ya ake mu mahaifinsu masiha ko wa na kafin an yuhala bainaka wa bainal baiti mu muna tsoron kada ka je a hana ka shiga tun da fitina ta tashi fa sai abdullahi dan umar yake dama abdullahi dan umar shi ido ido sai yake matakan manzon Allah yayi abba ruwansa wajibi ne sunna ne mustahabbi ne aka tambaye shi ya abdullahi dan umar mas'ala kaza wajiba ce ko mustahabba ko sunna yake fa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa al muslimuna manzon Allah yayi musulmai kuma sun yi ya za ku ce wannan farilla wannan wajibi wannan abin da yake shine yin kawai wani malamin mutumin suriya da tsohon mahmud mira yake ba da labari muna karatu yana ba mu labari yake da yake ɗan ƙarami yana tafiya da mahaifinsa ana ladabtar da shi sallan azhar da nafila gabaninta da bayanta la'afar duk salloli da na nafilfili sai ubai sai dauke shi kai makaranta ya shiga yana karatu sai so rarrabe wannan farilla ce wannan sunna ce wannan mustahabi uban shi yana kallon yana lura da shi aikin shi duka yana gida ga abin da yake babu bambai ba ruwan shi kowace sallah azhar zai yi da nafil filinsa la'asar magruba isha duk baki daya da mahaifin sai dauke shi makai makaranta ya fara karatu sai ga sallah azhar la'asar magruba duk farillai ne nafil filin ashe sunnoni ne ba lallai bane uban shi na lura da shi da ya dawo ya zo gida zai yi sallah ya sallah ya ce ya mahmud ya ya ina na filin? sai ce ai ba farin ba ce sunna ce sai ce to wallahi mahmud in dai ka je kai karatu ne ka zo ka ce wannan farin wannan sunna da yau makaranta ta tare in dai ka je kai karatu ne dan ka ce wannan farilla wannan sunna kibla sunna nafila ce ba lalle bane bar ayi to daga barin sunna wata rana sai ka bar farilla sai sa yau daga daga in dai makaranta za ta nuna maka wannan wajibi ne kai wannan ba wajibi bane ka iya bari to ba makaranta yau don haka suke renon ƴaƴan ana lura da komai da komai Usman da Kutub da Muhammad Kutub da waɗannan da muke gani uban su ne rene su a haka kana da yan kuɗinka sai sa su da Muhammad Kutub da Muhammad Kutub da ƴan uwansu Zainab Kutub Zainab Kutub da menene wannan karatu suka da gari duk Zainab Kutub ya aka ce su shi yayi uban su sai dauke ke je bayan gari har kamar cikin daji sai ga wani manzar wani abu mai kyau ya ce waye zai iya kawo ayar alkur'ani da ya dace da wannan sifa da muke ba an ba da daman hadda alkur'ani ba kenan in kai kaci da abin da za a baka mace kuma da son wal in kika ci a kai miki gwal to sai aka yi talanci wata rana ko Zainab ce ko wace ce cikin ƴan uwan sai da kutubtin kowa ya tunani kowa ya tunani wannan talanci da aka yi sai mace to zai sai da kutub ya ga shi ko shi ne babba ko shi ne namiji ya za a ce tun daga nan ya daura a cikin shi kenan karatu gadan-gadan hajja kun ga abin da ya zo zilalul ko zilalul qur'an yana a daure kenan a matsayi yayi waɗannan abubuwa in ka karanta sai ka tabbatar da cewa lalle an ta ta'isu fi hilalil qur'an haka yake ya da muke sai in ka yi yake haddace sura kaza ko ga za ta miki dan kunniyar ko kai za ka yi mai yanzu ba abin da mace ke so ɗaya sai gwada gwada in kika haddace izu biya za a ta miki dan kunni in ka haddace yanzu duk za su haddace alqur'ani ƴaƴan in ka haddace kaza za a ta yi ma zai ka haddace duk za su haddace alqur'ani ba abin da ke koyon amma ka kare yanzu za su je su yi wasan kwallo duk baki ɗaya haka aka tarbiyyantar da mutane waɗannan da kaga suna ta littafai in ba haka ba ka zauna da zilalul qur'ani sai kai ta mamaki yaya aka yi kokolon mutum ya rubuta wannan yaya aka yi kokolon mutum ya rubuta wannan kuma a cikin kurkuku a cikin wahala a cikin azaba a aka rata yake aka sake a lokacin da shekara 60 ko da sai ba ta aiki duk dokokin duniya sun hana a kashe mutum amma saboda makiyan addinin musulunci da rajin da farko su ne suka ce lallai sai jama'ar addinin su ya malamin da yake da an daki dukiyar masa duk an je an sauki da shi ba ya kasara ba ne za a saboda ne saboda an saba cikin siyasa sun ce ga gaskiya abi aka ce a'a babu irin rudin su da ba a yi ba yana so za ba shi wazirin a ministan ilimi ma'aikata duk addu'a abin da ba rudo su ba to a aqida imani ya riga ya rasa zuciyarsu sun ci karfin kuɗi in kaga sun aiko maka kaza sun ka kaza sun ba sun gwada sun ga imanin ka da kai kanka ba san abin da kake ciki ba in imani ya ratsa zuciyar mutum ya san imani kaddaron imani mota ko gare wani mai ko buhunan shinkafa ka fi karfin su wallahi jannan kudi duk ka fi karfin su wallahi tallahi har ga wannan yaro ita, ka tabbatar da cewa imanin ka na da rauni da uwai zulkarni shugaban kasa ne cikakken iko ya ce za a ba shi takarda ya je wurin gwamna na station to shi kenan in ya je protocol ne kenan duk abin da ke so za a yi sai sai me kace a baya bukatar baya bukatar wannan ba abin da ke gaban shi ba kenan to da ko abin da ke gaban shi kenan ai da bai samu wannan martaba ko sanadiyan girma uwarsa mana haran nabi yake layali nazar al-jaysh ibn zubayr cikin darran da rundunar yaki suka sauka wa abdullahi ibn zubayr a makka fa qala sai da suka ce musu ai babu da yake sai hakuri bana mu muna tsoro kada ka je a hana ka shiga makka sai yake خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه da مو في تاريخ من الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت sai kafiran Quraisha suka hana mu shiga Makka me ya faru fana haram Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyahu daga nan sai manzo Allah ya toshe hadayarsa wa halaka ra'sahu ya aske gashin sa wa ushiduhu yace ina shaida maku ina tabbatar muku cewa anni qad awjabtu al-umrata insha Allah na dau haramin umra in na je na samu gida bai daji ɗakin kama lafiya na je na aikin umra in kuma aka hana ni to na samu damar yin wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda Abdullahi dan Umar wane ne yake rike da sunna martaba sunna sama da in na samu dama na shiga makka na je na umra ta hankali kwance in an hana ni to na samu wata daman da zai koyi da sunnar manzon Allah duk sa'an da al'abu ya dame ka ba abin da zai hana ka sai dai ka ji ba daɗi duk sa'an da ka damu da abu wallahi tallahi duk dabarar da za ka yi za ka yi akwai littafi ana cikin tajibul lugat ko wani littafi ne wani babban littafi cikin lugha wanda yayi wannan littafi ne sanadiya ci aka je sai aka kama shi aka ribace shi kabilar larabawa kauye ba shi da daman da zai yake to rana da dauki dama tun da ina cikin kabilar larabawa zancen su fuska ne na ta kayyade na ta rubuta abubuwan da suke faɗa wannan ya faɗi kaza ya rubuta wannan ya faɗi kaza ya rubuta shi ke nan sai zai samu ya zama littafi ya fitar da shi littafi babban littafi cikin larabci aka zo daga baya shi ne kuma da cikin zuwa larabci duk sa'an da abu ya dame ka sai ka san yadda za ka yi sai na yi umra insha Allah an salisu zan tafi fa in kulliya baini wa bainal baiti in aka kyale ni na shiga ɗakin Ka'aba kufu sai in yi tawafi wa in qila bayni bai nahu? in aka hana ni shiga ɗakin Ka'aba fa'altu kama fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai nayi abu irin yanda manzon Allah ya aikata ba dai lada ake so ba in na je nayi tsawafi in samu lada in aka hana ni shiga eh sunnar manzon Allah in samu lada wa ana ma'ahu ina tare da shi fa ahalla bil umrati sai ya dauki haramin umra min bil ba, sun masara sa'atan sa'an nan ya yi tafiya awa ɗaya ko kuwa ɗan lokaci sun makala inna ma shanu huma wahidu ya ce ai umra da hajji duk ɗaya ne ushirukum anni kad awjabtu hajjatan ma umrati yace na hada hajji da umra duk abin da ya kasance ya kasance falam yahilla minhuma hatta halla yawm an-nahari to da yake ya je da hadaya Eh, yanzu aikin sa ya zama ne kenan ko da niyyar ta farko yaje da yaje yayi umra ya gama sai ya warware sa'an na albakin ranar takwas da wata ya kawo haramin hajji ranar tara aje arfa to amma da ya ce ya hada baki daya haji da umra kuma yana da hadaya ya zama ne kenan ne sai sa suka ce bai warware wannan aikin ma har sai ran sallah wa ahda ya kai hadaya wa kana yaqulu ya kasance yana farar cewa لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا بعد ورور أيك الناس بحر فيها طواف آية يوم يدخل مكة رانا الذي في مكة قال حدثني موسى بن اسماعيل قال حدثنا جوير حدثنا جويرية عن نافع ان بعض بني عبد الله قال له لو اقمت بهذا وان الرواية اكت ولتتم يا عبد الله تلكي لا كا حقر فنكاهوك كازونا سبب منا صورم كتنا قد تتافيك قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونهر هديه حتى أتمر عاما قادما to abdullahi dan abbas ne ya kawo wannan wata riwaya da take warware wani hukunci da wasu malamai suka bayar cewa in aka zo aka yi maka ihsari shi kenan sai ka saura haka nan har sai ka warware ka samu lafiya cikin kaji ko ko a'a wajibi ne akan kai ka zaka zaka zaka shi ne abdullahi dan umar yake قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أهتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنا من الله صلى الله عليه وسلم shiga مكة manzon Allah kenan kuma ina ne mahaifarsa A makka aka fitar da shi ya koma madina ya garu yayi mafarki cewa za su shiga makka suna beje tsananin beje matukar beje shiga makka har ya kai shiga mafarki cewa Allah ya nuna musu za su shiga makka ya tsara sahabbai sai ce ya Allah ya nuna Allah ya nuna min a cikin mafarki za mu shiga maka yasa kowa dau ya dau harama za a je umra ba haka bane da suka je inda suka je gab da shiga maka sai aka tsaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyidina Usman ka je ka tattauna da mutanen Makka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan sun iso anan tafi ba da yaki ba ba da komai ba za kaza za kaza kaza to da sayyidina Usman ya je Makka da ma an ji sayyidina Usman mutum ne mai daraja yana da matsayi manzon Allah zai aiki sai ya kalli wane ne ya fi dacewa mutanen manzon Allah suna zaune yana neman wa zai ta sa musu madara nono su sha ce kai wani ne kaji ka ya kace mana da yasa yake? ne sunan sai yace murna yace ka zauna kai ne sunan sa yace sahal yace je ka taso mana ya kana yatafa'al la sha'amu, wa la yatafayyab walakin kana yatafa'al shine ake cewa al-fa'al kenan a cikin babu tauhidi ko to haka sai manzo Allah ya zani sayyidina Usman don sayyidina Usman mutum ne mai daraja mutum ne mai mutunci ana mutunta shi ya je ya tattauna da mutanen Makka to da sayyidina Usman ya tafi sai labari ya zo cewa sun kama shi sun kaza sun ta da yaki to shine sai manzon Allah ya ce duk kowa ya zo ayi baya ba za ku ja da baya sai an je an yi mutanen Makka mubaya'a da za a yi sai manzon Allah ya dauki ɗaya hannunsa ne daraja yake hazbi bai'atu Usman hannun manzon Allah ya dauka yake mubaya'a sayyidina Usman ne shi ne sayyidina Usman yake kin da manzon Allah ya mubaya'a da hannunsa yake hannunsa na dama yake bai'atu Usman kenan yake har yaba duniya hannunsa na dama bai taba taba al'aura sayyidina Usman ko to daga nan ne aka zo sai aka tabbatar da abin labari ne je ba samu sai na Usman ba abin da aka ji ba haka bane to shi ne sai suka aiko mutanen su a zo a tattauna a yi sulhu tsakanin manzon Allah da su sa'annan suka kawo ɗan sharuɗai masu wahalhalu ban da manzon Allah da kamar sayyidina Abubakar da wahala mutum ya ɗauki wannan abubuwa sharaɗa da aka ce to manzo Allah ya ce a rubuta bismillahir rahmanir rahim haza ma fara ce ai lumana aiku rahman illa rahman yamama ai so ce bismillahir rahmanir rahim sai saka ce na protocol sai na aliyu yaji ba daɗi kuma manzo Allah ya ce ka tare الحارب بسم الله ما ظن لك الحارب الله اكبر كما الله يسامح الناس درجه يا شارع هذا ما قاله وان شيء سلح محمد رسول الله يي تاريخ قريش صلى الله عليه وسلم suka ce da mun yadda kai rasulullahi ne zai samu yake sai an share rasulullahi ne sai an share da mun yadda kai Allah ne kuma ne kawai shi dai ba zai shayar da ba sallallahu ba. haka aka tafi wa'an salamun raban da imani ba abinda zai dauke wannan hankali ba zai dauke ba kuka ce to duk sa'an da wani ya fita cikin makka a wurin mu ya gudu ya zo maku za ku koma mana da abin mu mai ba amma duk wanda ya gudu cikin jama'a ka ya zo za mu rike manzo Allah ya ce ya yarda ana cikin sulhun wani ya gudu ya zo shiga cikin taron gungiyar ta jama'an manzon Allah ya gudu suka ce to to dama ai yanzu sulhun da muka yi kenan ka gani ko yana cewa wallahi manzon Allah za ka raga zai? manzon Allah ce mun dauki alkawari babu komai fa kun za a yi a koma mu cika musu alkawari Allahu akbar banda manzon Allah waye ke iya wannan sai na Umar bai ji dadi ba eh to ya manzon Allah kai ba manzon Allah bane yake ni manzon Allah ba kan gaskiya muke bane yake kan gaskiya muke yake fa alama na utar dariya dan me wannan kaskanci sai na Umar ya yi tsebo ta da zafi ko sai attijo ya zo wani ne attijo sai na Abu Bakar sai zai ce kai Umar manzon Allah ne fa manzon Allah ne kalma kai ya faɗa masa ina ma'anar manzon Allah ne da sanin wa ake wannan duka ji ta ga shi da shi da lokacin da manzo Allah ya bar duniya sai na Umar ya tsaya wani matsayi wa ya yi nan da su to wannan ma matsala sai da kai wa sayyidina Umar zafi sai ce ya manzo Allah kai ba manzo Allah ne dini manzo Allah ne shine wa ba'di ba kan gaskiya muke bane yake kan gaskiya muke yake fa alama nukar daniya dan ne zamu yi da kasance ne sai sai na bakar ne ce ka fa lura manzon Allah ne fa ma'ana da izinin wa yake yi Allah zai so zai so zaka da shi shi kenan sai kama hanya bai dogon da bai dogon magana ba bai dogon bayani ba balle matsala ta ta ta lalace yace ka san fa manzon Allah ne yake nan magana ta kare to sai Allah ya rufa asiri aka suka wannan sulhu aka hakura shi ne manzo Allah ya ce musu ku yanka hadayanku <laughs> suka ce ai da wahala sai manzo Allah ya shiga wurin na ummi salama ya shiga cikin bacin rai da ce waye ya bata maka rai yake na ji ma musulmai tsoro kada Allah ya saukar musu azaba na ce shi a sun ciya ne ya faru cewa nayi a hakura kowa ya yanka abin a koma sai suka siya. sai ce ayo abin da ya faru kenan ai sai musu kai sai suka ji nauyi ba su kai kai ba ya za yi ne ka yanka ka gani ya zai faru sai manzo Allah ya kama hanya ya fito yanzu ba abin da yake musu sai kama tasa hadayar sai yanka to duk wannan kuma da yanka na sai ya abin kunya ba ba abin da yake musu bai ce ummu salama ta ce min kaza ba ta sanar da ni kaza ta ba da eh, shawara a'a da ya zo sai ka da ya ce shi yanka kowa ya ji ba daɗi shine ummu salama ta ce ba mace ba ta ba manzo Allah shawara ba ya wulakantar da shawara ta inda so zata da kai da son duniya ke ji ka so zata da kai dan adam da kai ke wurin Allah da kowa kuma da abin da Allah ya tura masa sai shi kaka yanka da faɗa musu kai amma Allah zai kama hadar ya yanka ba wanda ya saura aure yana da hadiya sai da kama yau kowa ya kama yanzu kenan matsala ta tare Allahumma ajina wa tawaffana wa barik lana fi ma wa wa man wala man hada tabarak rabbana wa ta'ala اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجئنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله